ina sanar da 'yan uwana da masoyana da abokaina da shugabannina su sani an kai rana ta karshe yau laraba saboda haka in suna taimako na su taimake ni sarkin gobir na isa muhammad bawa ke magana a cikin faifan bidiyo wanda ya nuna basarakin daure cikin sarka jini na zuba ga tufan da yake saye da su kuma ya yi bayani akan ukubar da yake sha hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi tare da ɗansa har ta kai ga an yi musu alkawalin kisa in ba a biya kuɗin fansa ba wannan bidiyon dai a cewar iyalansa ya tare musu da hankali ganin har yanzu mahukunta ba su yi wani katabus ba wajen fitowarsa har yana daf da barin duniya sunana mudassir isa sarkin gobir mu iyalan gidan mai alfarma sarkin gobir yau duk wanda ya sani najeriya ba wai sokoto gaba ɗaya kowa ya san da cewa mai alfarma sarkin gobir yana tare yana ga hannun yan bindiga yau kimanin sati uku kuma sanadiyar haka gwamnatin jihar sokoto ta kira mai alfarma sarkin gobe da sunan ya zo wajen magana dangane da ishun da an kai kwama da shi baya dangane da ishun zanga-zanga sanadiyar haka ya ta saman hanya ya samu tsotsayi 'yan bindiga sun kai garkuwa da shi bayan haka mun kira 'yan bindigan nan sun kira mu turar da an ka ɗoke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan ɗari biyar don Allah jama'a muna roƙon a taimake mu da addu'a da duk wanda a sakkwato babba wanda ya amsa sunaye babba wanda a cikin wannan gwamnati mai albarka babu wanda ba mu cimma ba mun ka bashi kukan mu abun da ya ce muna mu yi hankuri mu tai ana nan ana yi yau mai alfarma sarkin gobe yana cikin wani tashin hankali wanda duk ba a taimakai ba irin wanga lokaci bai san lokacin da ya kamata a taimakai ba har wayo iyalan nasa sun nemi agaji gwaji daga jama'a don samun kubutar da mahaifin nasu. Sunana Nafisa S. Gobir. Ni ya ce gare shi. Da muka ga wannan bidiyo mun shiga tashi hankali mun shiga rudani wanda ban mu taba tunanin za mu shige shi duniya ba. Don haka muna cikin tashi hankali ba abin da za mu gaya ma gwamnatin Sokoto ba ta yi mana adalci ba. saboda adalci guda da muka faɗi sakkwato gwamnatin sakkwato ba ta yi mana adalci ba duk abubuwan ga da ka faruwa duk wani babba da yake sakkwato ya san da kes ɗin ga yau kimanin kwana ashirin da ɗai sai mun yunkuro za mu magana sai a ce mana gwamnati na magana mu yi hankuri shin hankurin da aka so mu yi so aka sai an kai an kawo mana gawa ta an aje mana mu yi kuka suka so mu yi komi suka so mu yi mu ba mu gane nuhinsu ba da haka mu muna neman alfarma ga al'umma annabi da su taya mu da addu'a yanda duk ya ga bidiyo ne ya san cikin tashin hankalin da yan uwa ne da iyalai ne za su shiga ciki a halin da ake ciki yanzu dai garin sabon birni wannan faifan bidiyo ya tayar da hankulan talakawa a cewar wani mutumin garin muhammad abdullahi gobir wallahi al'umma suna cikin wani yanayi na tashin hankali da firgici da damuwa don duk inda ka zo ka iske al'umma da suka wuce mutum biyu zuwa uku za gansu su jangom kowa cikin damuwa da nuna alhini ne akan yanayin da mai girma sarkin gobir yake ciki don haka muna kira ga hukumomi da kuma gwamnati da kuma duk wani da ke iya taimakawa da ya dubi girman Allah ya taimaka ma wannan dattijon. Kawo yanzu dai ba hukumar da ta fito bayyane ta yi magana akan basarake duk da fitowar wannan faifan bidiyo. duk da yake mataimakin gwamnan sokoto idris muhammad gobir dan asalin sabon birni ne wato basarakin su ne ke fuskantar barazanar mutuwa hannun yan bindiga duk da yake sau da yawa gwamnan sokoto yana cewa gwamnatin suna kokari wajen samar da tsaro amma dai har yanzu mutanen sabon birni da wasu sassa na gabacin sokoto suna cikin mummunan yanayi tamkar da wasu sassa suke a wasu jihohin najeriya duk kokarin jin bakin hukuma dangane da sarkin gobir ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya